za mu Allah ya ka sake dawa da mukan karatu mu na muwaffa imamu malikin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi bin abbas wanda ke madira idda sakwato idan ana bai da karatun muna cikin kitabun zakati a kitabun zakati yau za mu tashi babi na 25 babu ushuri ahli dhimma saukallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب عذور أهل الذمة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطرية العشر باب عشور أهل الذمة باب عشري عشر da aka karɓa ga ahalul zimma ahalul zimma kafiran da aka karkashin gwamnati ta musulmi kuma suka roƙa ai musu afuwa ai musu rangwami sun yadda duk abin da aka aza musu sun yadda su bayar amma dan Allah a taimaka a basu kan addininsu. amma duka dokoki da duk wasu abubuwa da aka kiyaye za su kiyaye dama dai Allah bai doki alƙawalin cewa sai an zanna duk duniya musulmi tsagwaro su ba a ce tsagwaro tsat duk gaba ɗaya mu duk duniya ta zama musulmi ba zai yiwu ba dole ana samun a jarabawa jarabawa ta kowace iri a samu kahiri a samu musulmi a samu dan bidiya a samu ahlus sunna a samu mumini a samu fasiki ana ta samun haka kuma wasu abubuwa ba za su ɗabbaku ba daidai wasu hukunce-hukunce ba za su aiwatu ba in ka zan duk tsura zallan ku iri gudana don ba a samu wasu babubuka ko ba haka ba to kan haka idan dai aka yi ƙoƙari ya zan mafi rinjaye ya zan musulmi kafircin ba za a bayyanar da shi ba sannan daga cikin haka wasu ka ɗauki cewa za su ba da jizya ko ko za su yi kaza don matakan kamun a yi jihadi ko ko a yaƙi mutum matakai uku na ai mun karanta su a cikin bulugul maram na farko sai an kira su zuwa ga musulunci sun ki sannan ai musu magana jizya sun ki sana'a yaƙe su ko ba haka ba dan an kira su zuwa ga musulunci suka ki aka kira zuwa ga jizya sun ka yadda to jizya tana kasancewa idan ya zama suna ne baligi mai wani karkashin gwamnatin musulunci jizya kenan kamar abuna wanda aka azama kowane baligi to amma ushirin da aka magana shi kuma wannan na masu sana'a wayanda su ko mawadata na suna sana'a su je can su je can to su ko ana zan ba wani abu tax a cikin abin da suka sai suwa sai ya zanni sai ya zan duk abin da suka ɗauko za su kai wata ƙasa ta musulmi za a karbi ushuru ushuri wato ɗaya bisa ɗaya bisa goma idan ya zan abin na yana kai dubu ɗari sai su ba da dubu goma wannan kenan don ba kasar su ta ba kasar musulmi ta to haka yake yankan sanda i haka yake sai idan imami shugaba ya ga wata maslaha ya rage kan haka me ya kawo haka to wannan wacce maslaha ita ta zamu ambata yanzu kila fahimta ce wadda an kai ushuru jam'ina na ushuri cewa yi ushuri ana karba ta ga ahlul zimma ahlul zimma kafiran da aka karkashin kulawa musulmi ko gwamnatin musulmi masu sana'a masu kasuwanci ana karɓar ɗaya bisa goma da dukiyarsu amma akwai wani yanayi sai malam ya ce haddasani yahya an malikin an ibn shahabin an salim ibn abdullahi an abihi an umar ibn al wannan hadisi ko ku wannan sanadi sanadi na muttasili kuma dukan su an san su yahya bin yahya al-laisi daga imamu malikin daga malamin sa ibn shahab az-zuhri daga malaminsa salim dan abdullahi wannan salim dan abdullahi abdullahi wani abdullahi bin umar shi salim din nan jikan umar bin khattab na kuma an abi ya karbo ga babansa abdullahi bin umar mun ga mun san shi sahabi annabi na shi ka ba mu labari yace anna umar ibn al-khattab umar bin khattab kana ya'khudhu min an-nabati ya kasance yana karba ga waɗanda ba musulmi ba waɗanda azzauna cikin musulmi na bakwai mun ba da eh, ma'ana ce karatuttukan da sun ka gabata asali kalimar dai tana magana kan wanda ba musulmi ba amma a luga mafi yawa na baɗi su kuma sana'ar su a yayin da laraba ya zan abinda suka yi yawan kulawa da shi shine kiyo da sana'ar da dino su ku waɗannan sun yi kula da a noma da sana'a dai irin ta fatauci da wani abu mai kama da haka kamar dai irin yanayin in kun gani yanayin irin afirka afirka ko ko najeriya najeriya haka mu mafi yawa sun yi kula da noma da sun yi kula da kiyo ko ba haka ba da sauran abubuwan da sun ka danganci wannan yayin da hausawa ko su ko sun yi kula da noma da irin har harka fatauci ko ba haka ba to sai a ce eh, mu dan yi ribas ai hakuri kaɗan sai a ce lokacin da Sheikh Usman bin Fodio ka wannan tajjidi na jihadi mun san mafi yawa sai da aka samu aka kusan a samu yan matsalar kabilanci a nuna mi a nuna addinin da Sheikh Usman ka kira ne addina na hillani ko ba haka ba na hillani kai ba haushe ina kai ina wannan addini kai ba barbare ina kai ina wannan kabilanci na Sheikh Usman ka sun ya nuna kaza kaza kaza kaza an san da wannan a lokacin da Abdullahi bin Fodio yayi wannan waka ta kiran hausawa da filani ala kulli halin dai in ma koma ga waccan asalin kalimat to waɗanda azzauna cikin larabawa waɗanda ba larabawa ba su ne aka ce manabab majoratin su ba musulmi na ba mafi yawan su ba musulmi ba sannan kuma mafi yawan su al'ada noma da fatauci su kai to sai zan harkar irin wannan sai ta hisha wasu gashi ba ba musulmi na ba gashi suna yawan fatauci sai zan Umar bin Khattabi ya buga musu ushuri ga duk abin da sun ka dauko to amma abin da muka son samu a saurara sai ya ce kana ya hudu yana karba minan nabati wacce kalma za mu sa musu fassara in muka ce mi za mu ce musu waɗanda ba musulmi ba ko maguza anna <laughs> to mala ya ce anna <laughs> ya wato haka lalle haka bahaushe zai ce ko eh to yana karbat minal hindati wa zaiti nisful ushuri alkama da zaiti sai ya ce a ba da rabin ushura rabin ushuri ushuri ka'ida aka karba ko sai ya ce amma ana son a rinka ba da rabin ushuri kuma misali irin yanayin nan sai mu ce da irin shinkafa ko wasu abubuwa masu kima dan da bamu da su ko ko inda suna ɗan da karanci gare mu sai a rage a ce a ba da nisfu nisful ushuri don mi ga fiqhun yuridu bi zalika an yakasura alhamlu ila almadina abin da yasa haka saboda abinci yawaita a yawaita kawo abinci cikin madina kasan idan ya zan tax ko kuma haraji ya yawa kwarai yana sa kila a rinka dan a jin nauyin ɗauko irin wannan sai zan in ba manyan manyan masu kuɗi ba ko masu dauriya waɗanda ba kila karamar riba ta ishe su to su ɗaya ka suna wannan ehe to kaga an ka sa abin aka bukata ce sosai kuma aka samai tsada to zai karanta ina fata ai mun gane wannan don ko yanzu irin hikimomin da aka sa duk abin da ba a son a shigo da shi mai aibi sai a samai a haraji mai yawa a sa taba haraji mai yawa a sa irin wasu abubuwa haraji masu yawa wanda in ka ko sai ga ba wani abu zaka ci da yawa dole ka bari ko ba haka ba ehem to sai kasance da yake Umar ya ga da Zaid da Hinda suna cikin abin da aka bukata su a Madina sai ya rage sai ce a zan karɓar nisul ushuri to ɗayan fa wa ya akhudhu min al-qutuniya al ushuri da sauran abubuwan masu kwalha su kwaras kwaras su gyada su suwake sumi sumi da yake suna da karancin bukata su ba abinda suka yawanci na ba a batta ushurinta an fahimta a batta ushurinta to haka wannan shi asalin babin shin ushuri dai haka karba lalle babu ragi babu ƙari. ko ku ana zauɗawa. a ana iya zauɗawa ta hanyar a rage إن fata mun gane wannan wa hadathani وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد الإمام مالك ده مالك من عبد محمد بن شهاب الزهري شيكو ده مالك من السائب بن يزيد الصحابي الصغير صحابي كرمي ya manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi da dudu dudu bai cika shekara goma ba yana cikin kananan sahabbai annahu qala ya ce kuntu gulama ina wata rana ina yaro amilan ina yaron ina yaro ko ina mai aiki ma abdullahi ibn utba ibn mas'ud tare da abdullahi ibn utba ibn mas'ud wannan daga cikin fuqaha madina ko Asabar. abdullahi ibn utba ibn mas'ud abdullahi ibn utba utba din ga dan uwa abdullahi ibn mas'ud nan abdullahi ibn mas'ud utba ibn mas'ud yawa wa da kanina to ba shi utuban ba ɗanai abdullahi shi ku wannan utuba ɗin? ba sahabi na ba kula yawa ba sahabi na ba malami na daga cikin manyan manyan malaman madina yace to wata an gwamaya mu muna aiki a ina muka aiki a la suqil madina a kasuwar madina su a irin waɗannan shugaban kasuwa yawa suka kula da wadda dokar kasuwa wasu saba dokar kasuwa wani kaza wani kaza wai kaza ehin wani lokaci yace fi zamani umar ibn al-khattab radiyallahu a zamanin umar ibn al-khattab fa kunna na kuzu minan na al ushu mun kasance muna karɓa daga arnan nan masu kawo kayan kasuwancin su muna karba ushuri nan kaga bai farrake ba bai ce ushuri ga kidniya ko ushuri ga hinda ko ushuri ne don malam ya guda ma asali ushuri shi asali ehin to amma tun da zamanin Umar na to mun samu Umar a wancan hadisi na sama yana ragewa ga duk abin da yake bukata ya yawa sai ya rage sai ya ce abad nisful ushuri وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العسر فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر وحدثني عن مالك أنه سأل ابن هشام shi مالك يا تنبي ابن شهاب سأل ابن شهاب يا تنبي tambayi آه، ابن شهاب algahar malan magana ushurin nan ba mu da hadisin ta saboda mun sallah sallama mu je ya karbi ushuri ba duk lokacin gwamnatin ba ta kai wannan karfin ba ta hanyar da aka samu ana zuwa da kayayyaki hice da shige a cikin gwamnatin musulunci ba ta kai wannan karfin ba asali dai duka kowa na sauna sauna kowa ne duk da makka da madina da kewayenta duk sun zan musulmi tsuransu ba kasafai kaka samu wanda ba musulmi ba ya ratsu ya shigo don tsoro ya kai sai dai su musulmi su tashi su tahi yaman su tahi sham rihlata shita'i was wannan da duk zamanin jahiliya ana yin ta su ka zuwa su sau su kawo su dama musulmi kaga ba bukata aza musu ko ba haka ba don musulmi ne amma lokacin da gwamnatin musulunci ta kara fa'i yanzan suna da abubuwan da musulmi ka bukata na hanyar su sai dan musu kayan su kuma su sai wani abu da gare su sai zan waɗanda ba su ba su musulmin suna shigowa gwamnatin ƙasar musulmi wannan shine umar umar min khattab ya zanna yayi tunane ya yanka ushuri tare da yadda duk masu ba shi shawara wannan daga cikin ijma'us sahaba wanda babu shi a hadisi a fahimci wannan sosai to tambayar da imam malik yawa malamin sa ala harta malam ushurin ba mu same cikin hadisi ba ko cikin aya to ya an kai ina umar ya samu ka'ida ya tsaya ga ushuri kaga hakka san kenan ragewa ko karawa ba saba mu umarnin annabi na ba ko ba haka ba sai shi ibnu shahab zuhuri sai ya bashi amsa shi na ce وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب tambayi إمام مالك يا تنبي مالك ابن شهاب الزهري على أي وجه أكم وشي هسكا شي كان يأخذ عمر بن الخطاب عمر من الخطاب ككربت minan na baɗi daga arnan da ka shigowa kasuwanci ya karbi al'ushur ushurinsu wace ƙa'ida ya bi yaya aka yi ni ya gani har ya kayyade ushuri ɗaya bisa goma ni ya gani kala fa ta ibn shihab sai ibn shihab zuhri yace kana zalika magana ushuri akwai ta kana zalika yukhadhu minhum fil jahiliya tun zamanin jahiliya al'ada ta waɗanda ba larabawa ba in suka kawo kayan su a makka da madina don su sai san ma alhazai irin wancan hajji na jahiliya to in sun kato kasar da aka fada da ita wadda ba ta shiri da quraishawa sukan aza mata ushuri ta biya to da shi Umar ibn Khattab ya umfani ya aza wannan ushurin fa alzamahum zalika Umar nan Umar ya samu gaba kila fahimta sai ya samu dai ashe ushuri dai shi a wani yanki wanda aka azawa kuma da sauran ittifaqin sahaba kun kai da hakan an ka ci gabar hakan amma batun cewa annabi ya kaida ushuri ko hadisi ya kaida ushuri babu shi kila an gane wannan kan haka kenan maslaha tana iya sa a rage ko a ƙara ko ba haka ba maslaha zamani maslaha yanayi kai kuna rage shi ma gaba ɗai ga wani abu da kuka sun a samu a ƙasar ku wanda ba ku da sai ku ce to da kaza da kaza da kaza da kaza kun cire mai haraji ina jin ko yanzu ana irin akwai waɗanda a haka nan ba su da haraji kanka kai ta kawowa sannan akwai waɗanda aka samu haraji ko ba haka ba wannan maslahata suna cikin almasalihul mursala kakkace bid'a ta tunda ba ta da hadisi kakkace bid'a ta tunda babu aya kakkace aya manzo Allah bai faɗi ba ka kula cikin al-masalih mursala abubuwan da aka tahiya da ka'idodin gwamnati waɗanda rayuwa ka kawo su kila fahimta amma dukan su za su koma ga ka'idat wa'adilu ku yi adalci ko ba haka ba sannan za ta koma ga ka'ida koko ga haske na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tabi'ina da tabi'ut tabi'ina hasali ma duk abin da zaka kawo zaka samu ko in ma tabi'ina ko in ma tabi'ina ko kuma min babu aula a sahaba ma akwai shi kila fahimci wannan ka'idar ah, tax ko kuma haraji da sauransu duk wannan akwai ta zamanin sahabbai radiyallahu anhu ajma'in an fahimci wannan saboda haka rage ushuri kada ushuri sanya ushuri wuce ushuri ba saba ma umarnin manzo Allah na ba maslaha ka ina fata mun gane wannan Allah ya mu gane babu ishtira'i sadaqa wal audi ilaiha shin idan ka bada da sadaka ka sadaka a nan zakka muka magana amma sai dai wannan yana iya faɗi tunda hukuncin yana da faɗi yana iya faɗi ya zan ba sai zakka ɗaya ba ko da dai sadaka da ka ɗauka dan Allah ka ba ita inda dai ta dan Allah ta wadda aka ce ma alhibatu ko as-sadaqatu ya halatta kila gane ko to ya halatta shin ta koma ga mai ita ta hanyar saye saye ta ko yaya شنا ذا مكرن تاتبق ta مكرن za باب إشراء الصدقة والعود إليها باب إشراء الصدقة والعود فيها حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب, يقي كالكلب يعود في قيده باب اشتراء الصدقة والعود فيها حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب دقى حديثي دقى إمام مالك رحمه الله تعالى دقى زيد بن أسلم زيد بن أسلم دقى بابنس أسلم كينا شي بابنس أسلم من شافدا باwan Umar ibn al-Khattab na ya yanta shi yanzu ana cewa Maula Umar ibn al-Khattab kuma mafi yawan karatuttuka ne da sauran ilmuka ne ya same su ta layin shi mai gidan shi Umar ko ko dan mai gidan shi Abdullahi bin Umar yawa aslan ba na'am sun ce yana cikin mukhdaram duk da ce mai mukhdaram akwai dan in mun kaga sai mu ga kamar kila mai zama mukhdaram mukhdaram shine wanda ya rayuwa jahiliya da musulunci ko rabi jahiliya ko wani abu cikin jahiliya wani abu cikin musulunci a wasu malamai sun kace a shi shine a jahiliyan ma da yayi lokacin ba ba wai jahiliya ya ba ya musulunci zamanin annabi annabi na dare yana musulmi an bai ga annabi ba kuma ha annabi ya rasu bai ga annabi alhali lokacin da annabi ra yana musulmi ila fahimta bayan annabi ya rasu ya zo cikin sahabbai ya zanna kaza kaza kaza kaza kaga ya yi rayuwa cikin musulunci zamanin annabi na rayu an bai ga annabi ba sannan kuma ya zo ya ci gaba da rayuwa shine mukhdaram to in haka an muku daran in wannan na to aslan ba muku daran bane amma da sun kace a'a wanda yayi rayuwa cikin jahiliya akwai shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam raye ko da ba musulmi na ba amma bai samu musulunci ba sai da annabi rasul ya zama musulunta in shi an muku daram to aslan haka yake saboda ni saboda kusan ya ya rasu shekara ta 60 bayan hijira 60 bayan hijira mu ce 50 bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ko shekaru ne 114 sadda ya rasu 114 kaga kenan ashe yayi shekaru da yawa kila an gane ai kamun musulunci ko ba haka ba mm, illa dai cewa ya musulunta sannan shi babu record babu sanadi ko riwaya da ta tabbata da ya musulunta don hasali ma ai bawa an haka mushi ko inda musulunta ya zai zan bawa tunda bawa a wancan lokacin ya kasu zai a ci su da yaki ana cin musulmi da yaki ala kulli hal abin da zamu ce dai aslam dai aslam dai tabi'ina babba ya rayu da Umar bin Khattabi da duk waɗanda aka kasa ga Umar bin Khattabi ibn kace Umar bin Khattabi wanda aka kasa gare kenan kawai Abubakar da ka cire ko to duk gaba ɗaya ga sauran sahabbai kuma ya an karatu gare su kamar da muka ci ya rasu shekara ta 60 bayan hijira shina da shekara 114 a shi aslam qala annahu qala shi ka cewa sami'tu umar ibn al-khattab naji umar ibn al mai gidana kuma khalifa manzo sallallahu alaihi wasallam babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam umar ibn al-khattab wa huwa yaqulu wata rana yana ba labari yana cewa amaltu ala farasin atiqin fi sabilillah na ba da kyautar doki a haushi a tafi jihadi saboda Allah kalimar hamala in ka ce hamaltu ala kaza irin sadda zamanin yaƙi a Allah ya ma wadata sai ka ce to duk wanda ya yi yadda zai tafi yaƙi duk lokacin nan zuwa yaƙi ma takalihi na saboda mi saboda kai za ka kanka guzuri wa kanka abin hawa wa ku kani shi yasa sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam duk wanda kai baka cin musu yanzu soja za a ɗauke ka a baka makaman yaƙi a baka tuwayi a baka albashi a baka komai ko ba haka ba amma ka rinka ce baka da makamai ko ba haka ba wancan lokacin kai ka tanadin abin hudan da takobinka da yukakka da mi da abin hawanka da guzurinka da mi kawai za ka tafi yaƙi fi sabilillahi litakuna kalimatullahi al-uliya ba mai sakonsarin naka to shi yasa sai zan mafi yawa waɗanda attalakawa sai su kasa dan samun wani wani ko dan abin hawa bai kai wani ko da ana zaune lahiya abin da ya ci gida ne bai da shi ko ba haka ba shi yasa Allah madaukin sarki dauki gare su a cikin suratul tauba yace laysa 'ala ad-du'afa wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsin ma 'ala al-muhsin min sabil والله غفور رحيم كو تتشي ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع hazanan Allah ya jidu ma yunfiqun kaga Allah ɗauke musu Allah ce masu rauni tsofaffi kenan ko marasa lahiya eh wala alal marda kenan da waɗanda ba su da ba su iya ɗaukan nauyin su ta yi jihadin Allah ce ba su da laifi. Allah ɗauke musu ka tuka ka buga gaba da baya babu zakai Allah ce ya ɗauke musu amma idan nasahu lillahi wa rasul idan ne zaman gidan ba barna za su yi zaman gida ba zaman gida taimaka ma addini za su yi ko a gida hana banna za su yi a gida Allah ce ma alal muhsinin min sabil yahi eh, wallahu ghafurur rahim sai ce wala alal ladina idza ma atauka haka nan Allah dauke laihi babu laihi ga waɗannan da in sun ka zo maka ya rasula suka zo wajenka ehin li tahmilahu don ka ba su abin hawa su ce su kawai sun ba da sadakar rayuwarsu ba su da komai amma a ba su abin hawa a tai da su qul la ajidu ma hamilukum alayka ce wallahi banda kila kai manzo sallah alaihi karaba da wakan karaba karaba duk komai ya kare kace ban da abin da zan baku tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam su koma suna kuka mine mi suka kuka hazanan Allah ya dubi ma yanfiku shi yau ba su da abin da za su kai jihadi da shi to kaga Allah ya ce ya dauke musu laifi ko ba haka ba ko ba su da wata matsala to ire-iren su to shekka abin da kaso in ce can larabcin da wuri in ka ce hamaltu ala farasin ana nuhin ka ba da doki ana nuhin ka ba da doki ko ka ba da raƙumi ko ka ba da abin hawa ga wani wanda ya san yana zuwa jihadi ko kuma ba wa aka yi gaba ɗaya za ka bai fa ba ka hau a a dawo ba in ka wa ya tafi an fahimta ai tun da ai shi jihadi in man nasaru in man shahada ko ba haka ba kai ana ka tiya da niyyar ka dawo sai in kana son a ci nasarar amma in ba a ci nasarar sai dai a mutu duk kaga kana cewa a a dawo ma da abinka wani ka rika a hankali kaga ashe ba kan ashe kana da gurin wani abu daban ko ba haka ba a ta he gaba ɗaya to kaga ka ba su ba gaba ɗaya sadaka ta ta gaba ɗaya ko to Umar haka yake Umar yana haka na Abubakar na haka na Uthman da sauransu su sa kansu su su tahi sannan kuma su yi sponsorin din wasu na Umar ka ba mu labari yace hamaltu ala farasin na ba wani doki na aza wani mutum ya ta jihadi akan wani doki a tiƙi in gwarzon doki kalima atiq atiq ana amfani da ita ga wurare da dama yan ka sa ta ga doki ko ga godiya ana nuhin dokin da ba a cin mai doki horarre doki mai karfi a ce mai atik sannan ana sa ta ga mutum mai kyau sagwari sai a ce atik shi na manzo sallallahu alaihi yawa abubakar as-siddiq wala kabi da shi yace atik ana ce mai mai kyau jahiliya ka ce mai atik afwan ba manzo Allah ba jahiliya mutanen jahiliya abu kai ne suna ce masa atik suka ce mai wato mai kyau sai ya zan bakin su sai ya kammai shi Abubakar Siddiqu fasammahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atiqa minan nari annabi in ya gani sai ce ya atiqa minan ya atiqa minan nari ya canza mana ko su suna ce mai mai kyau kalima atiqa mai kyau shi ko annabi na ce mai atiq kalima atiq yantacce daga wuta ko atiq utaqa'u minan nari fasummi atiq shina ba hushe kamar su atiku ko yawa ce kafin ko atiku amma atiq ehin to atik na garma doki na'am hamaltu ala farasin atik fi sabilillahi atahi jihadi fi sabilillahi kenan ko to sai dai kash wa kana rajul wa kana rajul alladhi huwa indahu mutumin da nufa wannan dokin ya tahi ya dawo ya tahi shikenan kaga an bashi gaba daya in yatti Allah ya sa dai ba a kashe shi ba kuma an ka samu nasara an ka dawo kaga nashi na baka mutun ciyawa ne kamar samin ko to sai zan wannan da nufa doki aka tayi jihadi aka dawo yana gunsa sai ya zan kad ada'ahu bai iya ci sai ci ada'ahu don haka imam muslim da ya kawo hadisin haka ya ce sai ce kad a wa kana qali wa kana qalilan mali sai ce bai iya cisa dokin saboda qalilan mali bai da kuɗi kaɗan nan abinda ma ɗan samu ya ah, to jihadin ma za a sai da an ka bashi shi bashi shi an kai ka ko san inda ka taɓa kiwon doki ka san mi doki ya hai mutunci abinda ka kashe ma doki kila da kai da matarka ba ku ba a kashe makan kashe kaga ta dokin kai ko ta mata ta kai. ba da an ta jihani an dawo ba to alhamdulillah an samu galada to amma kaga ba da doki ya kai ba to sai zan sai ya taba tuni da abin da ya samu da ya ci haka ne dan bashi sai dokin yana taramewa yana taramewa in ji Umar ce fa aratu an ashtariyahu minhu sai ni so ni ce to abin da ya bari in saye shi bin a gaji dokin ko ba haka ba Wazanantu zanantu annahu ba'ihu bi rukhsin sama da ci zai sai da shi ma da arha saboda ya lalace nace bare da sai shi amma kamun in yi fa sa'altu an zalika rasulullahi duk tambayi mun sallallahu alaihi wasallam game da haka na annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kaji kaji wannan shi yasa hadisin da ya sake maimaituwa a wani wuri sai fassara ma wannan a wani hadisi da ya zo cewa ya yi manzo sallah sallam ya aza wani bisa dokin umar ko ba haka ba Umar ya so ya tsaye shi sai ya hana shi ko to in ka fahimci haka nan shi yasa nan mai at-tamhid ya fassara yace Umar abin da aka ce annabi yayi saboda duk abin da Umar ya sai da yabba annabi shawara hatta da zai bar dokin sai da yabba annabi shawara zai ba wani ko wani ko wani annabi ce ba wani to da kuma wannan ya kasa ci sai zai sai sai da tambayi annabi zan saye shi ko ba haka ba hasalin ma dokin ya an ka diba tarihin hitowar shi kamar yadda mai mai azurkani ya faɗi yace ai daga manzo Allah ya hito saboda ni sama tamimu dai an san tamimu ba babban sahabin shi ya samu wannan cikin jihadi rabo ne ya faɗa ga wannan sai ga kyawun dokin sai ba annabi shi sallallahu alaihi wasallam yace ya ba annabi shi kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga kyawun dokin lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai ba Umar shi shi ko Umar sai ga to bari ba wanda a dan mutuwar jihadi ko ba haka wanda an hanya Allah da aka ta ba a yi ta kiyo ko ko a yi ta hawa na kasaita ba sai dibi mai jihadi gwarzo amma bai da abin zuwa sai ba shi dokin kaga dai duka inda abin ya rawato ko ba haka ba kuma da mutumin bai da komai ya bashi ya lalace shi na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai shi manzo Allah ce mai manzo Allah ce la tashtarihi la tashtarihi kakka sai shi la tashtari riya an shahe ta ko saboda jazma ko saboda la'an nahiya shi ko tashtari ko ba haka fi'lu mu'tallun na ko bil ya'i wa alamatu jazmi hasful ya'i ko la tashtarihi kakka sai shi wa in atakahu bi dirhamin wahid ko da dirhami guda ban mashi komi ko komi arhat da kaggane kakka sai shi fa innal a'ida fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi kayhi saboda mai komawa ya yi sadaka ya koma ya amshe kamar kare na ya amai ya koma ga amai ne wajen mi wajen kazanta ashe babban abin kazanta na ina jin dama mun fahimci cikin usulul fiqh ko akwai a lokacin da Umar sallah ya kamanta wani abu da wani abin kazanta ko wani abin muni ko wani abin hadari to ana ishara ga wannan abin bai da kyau ko wannan yana cikin kaba'ira ko wannan kaga an kamanta shi da da kare kaga wannan tashbihi wajen uku an kai na warko an kamanta kai mai ba da sadaka ka koma ka amshe kai an kamanta ka da kare ila fahimta sannan kuma an kamanta dukiyar da ka ba su ka koma ka aishe da amai asalin amai abinci na lahiyayye da aka ci sai ya rikide ya lalace ya koma mai wari ko ba haka ba to asalin sadakar ka abuta mai kyau da kai amai ta rikide ta lalace ta zan mai tsayi ko ba haka ba sannan kuma kaskanci na walakanci na rashin hankali na Ka yi amai ka koma ka koma lasa to duk ɗabi'un sun haɗu guda uku kaga ashe akwai ƙazamta sosai game da ni game da koma ga sadaka wannan sadaka adda wannan hukunci da kyauta amma kyauta banda sun kebanci abubuwa biyu zuwa uku sun ce tana iya koma ga mai ita kyauta in kai wa mai gadon ka ko wanda kaka gada kyauta Ɗa ko uba yabba wani su yabba wani wani abu ko ɗan yabba uba ko uba yabba ɗa. kila an fahimta to sai mutu to bai gado ne ne yana gado ne kuma ya halatta ai ko ba haka ba eh ka dauke mota ka ba mahaifinka ko wani gida ka ba mahaifinka ko wani abu ka bashi kuma gaba da ka bashi saboda Allah kuma ka bashi shikenan to sai kuma ya rasu ko ba haka ba to sai ya ta ce ba gado a kana gado kila an fahimta ko uwa ko mahaifiya da duk dai wani wanda ha gado ne sun ce wannan ya halatta haka nan kana ya aisha sadaka ko kyauta afa ba sadaka ba kyautar da duk bata kai ga mai ita ba kana anshewa in bata kai ga mai ita ba yawwa misali ka ce wane eh, ka to gida na ka sha ku kan gamu da mutum kace Allah wane to ka zo gida zan baka dubu goma ba dubu goma ko zan zan baka kana wuce ya ce wallahi in ka bashi wallahi kaga inda yayi goma aka ba ya nuna mami market ko wani abu ka gani sai ka ce mi ka fasa ya halatta sai ka ce ka fasa da farin dai kayan niyyar don Allah ko ba haka ba kuma ka taimake shi amma abin da ya bayyana gare ka to harkar nawa ba haka za ta zama ba to ya halatta ka fasa duk sadakar da ba a yi hiyaza ta ba ana fasa ta sannan abu na uku sadakar da ana iya warwarewa ko ko in ce kyauta ba sadaka ba kyautar da ana iya warwarewa kyautar neman kaiwa kaiwa aka ce mata ko buki ko ko buki ko kaiwa wanda duka magana irin wagada kana dan kai kana birni mawadashi mai kuɗi mai mukami mai kaza mai kaza can wani dan wanka ba kawai na daji ko ba haka bai tashi kullo ma ɗaya eh, daudawa da miya kaɗi da kaza da wasu kwaya kwai da ni da ni da ni da ni sai kawo ba ko ba haka ba ka hi ƙarfin su ma shi ma ya sani amma dai kai ya zo ma hannu waji don bukata zai gabatar to kaga kuma in ya gabatar da tawassuli da wannan aikata <laughs> ta hibiya ko ba haka ba yawwa to kai ko da katta da kattaho saboda kana makwado ya kashe dan kuɗi kuma ya kuɗi mota 500 zuwa kuma 500 a kai shi shikenan sai an gama gaisuwa da komai da komai ka cire ɗan dubu guda kan bashi yaddi ba ga sai ce to ai wani kuɗin mota na kan bani ka ce a tuni haka so to ana ai ko a dangane ne kawo ma ai dubu guda ya dubu guda to wannan in yace to shi gaskiya bai ya kara maga ka ne kana da tuba ne kyauta ta ka shabi ka ya halatta saboda ba don Allah ka mai dama kyauta ta ta zumunci ka kawo mai kuma don ka samu dan kai in ko shi da mutunci ya da karimci sai ya kara ce to shikenan babu nawa ka kashe sai ce ai dubu wajen dubu uku ne kashe shi ya ga zai yawa ko sai ka ce to ga dubu goma ka kara mai dubu kai ko ba haka ba kaga sai ya ce dan uwa ne mai albarka wannan ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana man sallallahu sallam ya ce ma wani kai ka ki kai irin wada tsohuwa ta wa annabi Musa ya ce ma wani Mama Asif da ya kawo hadisin da a cikin silsila sai kawo kissar gaba daya Musa kake kai wada tsohuwa ta yi wani na ya kawo ma irin haka dai da kawai ya kawo manzo sallallahu alaihi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace dogo mai bashi yace annabi ce yayi ya ce Allah ne bai ba ya abin da na kawo baka ko rabi ba ba annabi ya ce ya dobo ya kawo mai annabi ya ce yayi ya ce to annabi ka abin da na kawo ka biya ne an babu kari abin da ya kawo an biya babu kari dan huskar manzo sallallahu alaihi wasallam dan canza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya koma dobuwa ya kara mu ya koma dobuwa ya kara mu ya koma ya ce ya isa ya isa yayi ya ce amma kai ba kai wayo ba da yi kamar yadda tsohuwa tawa Musa da shi da bayira gare ka suka ciyar su da ya tsohuwa tawa Musa annabi Musa alaihi salamu yace lokacin da Allah madaukakin sarki yabba Musa alaihi salamu umurnin ya hita da bani Isra'ila cikin dare ko ba haka ba ya so ya tahe da gawat Yusuf alaihi salamu kila an san kissa tunda kun san Yusuf shi nan ya zo a misra kaza kaza an san kisa ta yusuf amma annabi musa bai san inda kabarin yake ba annabi na kaga ba annabi annabi san gaiba sai da wahayi bai san inda kabari yake ba yana da shi an ka lallai wadda ta san kabarin ga wata tsohuwa ta yanzu ta hidari shekara ɗari to ita ma gidansu gadin gadin aka yi da koyon asirin kowa sai ya kai lokacin mutuwa ya kyanke sama ɗanai na cewa ga inda kabarin Yusuf amma kakka faɗi shi kuma bai faɗi sai ga mutuwa sai ya faɗa wani don shi kuma yace ce kakka faɗi to muna tsammanin tsohuwan nan dai ta san asirin sai ta yi take Musa alaihi salam ya ce mata ga abin da ya kawo shi gashi shi gashi ta ce lallai na sani amma ina roƙon ina roƙon ka abu guda in ka yi min shi to zan faɗa ma ya ce tsohuwa faɗi duk abin da kika so za mu yi miki sai ta ce aljanna ne ka roƙo sai annabi Musa ya shuru ya ce to aljanna ba tawa bace aljanna ba ka gani annabi ba bale wancan da ka cewa annabi ba ya ce ba aljanna ta ba sai Allah ya yi annabi Musa wahayi ce ka yi mata alƙawari sai mata alƙawari ce ta gwada mai aka fita da kabarin ko gawar annabi Yusuf alaihi salam asu da Albani ya kawo wannan kisa kuma ya sahahata. hata alakwai shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai kai haka nan kai ka ce aljanna haka roko ko ba haka ba ka gani sai bai haka to abin duniya ɗaya kaso hmm. darasi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ko masha Allah to irin wannan kyautat yayi haka ma irin wannan da mata ka buki mata suna yawan tambaya game da buki ko buki ya halatta in kina so ki in baki so ki bari ke haihu babbar ce ke taka miki 500 amma ke sun in ta haihu ita ma ɗan ɗaba ɗari biyu aka fara ɗari biyu aka fara ko ɗari biyu to ɗari uku he to in ta haihu ɗari biyar ƙara ɗari biyu za ki ƙara in ta kawo ɗari biyar ita ko ke kawo ɗari biyar yanzu in ki koma haihuwa ta kai miki dubu daga dubu in ki koma haihuwa ta kai miki akuya ko in ki koma haka da ko ba haka ba sai ai nisa sai a ce a komo ƙasa <laughs> to tana kawo miki in ke san baki e baki da kuɗin biya to ki faɗa mata wanda buki na ko ko dai don Allah na ki bani in ta a ah, don Allah na nufin ki cikin gaskiya ke san bai karhen ki ba mijin ta mai hali na ta ce Allah don Allah na nufin baki ba ko to shikenan in ku ta ci a ah, buki na ta ce to wallahi bai iya buki da ki ko a ki baki abin ki Allah ruhan asiri eh ya halatta kila an fahimta in kuma ta ansa ta ce buki na shikenan ai tai eh وحدثني عن مالك عن نافع وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك cigaba ta ruhe shi qala yahya su'ila malikun an rajulin tasaddaqa bi sadaqatin فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها فقال تركها أحب إليه حدثني عن مالك أن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر من الخطاب وانت حديثنا أما أبن يسا إمام مالك كما كاوش دونك كسنة دنيا بمبنتا yana da wancan sadan zaid ibn aslam an abihi sannan kuma ga zaid an nafin an abdullahi bin talayin dane shi umar bin khattabi sannan kuma akwai umar ya shi uh, malik ya koma saki wannan ruwaya ta layin amr ibn dinarin daga Abdullahi bin umara daga kuma wannan hadisi layi uku ga ga umar ga wannan hadisi layin zaid ibn aslam layin nafi'u layin amr ibn dinarin abdullahi bin dinarin abdullahi bin dinarin bin dinarin ko na'am وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس عمر بن الخطاب يا با يا أزواني كم دوكي في سبيل الله تياكي يا باهشي سبور الله تهياكي فأراد أن يبتاعه شو عمر سيدا قبايا سوي سي دوكين saboda abin da ya ganna wancan ya haita batun dokin fasa'ala an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye manzo Allah game da haka fa qala annabi ya ce mata la tabta'hu kada ka sai shi wala ta'ufi sadaqatika kaka koma ga sadakarka sai ya bashi illa waccan illa da ka ambata wannan ga wanda kabba ko to ina hukuncin wannan kabba ko ba haka ba shi ko sai sayar ko ba haka ba sai suwa can ka suwa sai ka ga ajinka ma kana so ne illa dai dauri hata kai kabba da shi kuma kaskar gane ga wani kana sai shi ga wancan shi na kala ya haya su ila malikun an tambaye ma malik wurin nan a rajulin daga mutumin da ta saddaka bi sadakatin ya bada sadaka fawajadaha sai ya sami sadaka amma ma'a ghairil ladhi tasaddaqa biha alaihi ga wani shine ghairi ga wani wanda ya ba sadaka an gane tuba'u za a sayar ga ta ga wani gane ta za a sayar a yashtariha alga hatman to kaga ba shi ba ya halitta sai ta faqala imam malik ce tarkuha ahabbu ilayya ya dai batta ya hina hisun haka ne dai a fahimta ta ya batta saboda babu nasi ko kaga takwa imam malik kaga ana ana ana ana fatawa da ra'ayi saboda yasa kullun muka son a daidaita fiqhu din daidai a fahimci me meye fatawar imam malikin sannan meye fatawoyin da aka raba mu aka jingina ma imam malikin wa malikun an habariun malik ya bara da gare su ko ba haka ba kai in kana jahilan al'amarin sai ka to kai tacci mutunci imam malik baka san kila tsakanin wannan magana da imam malik shekara ta kai 500 ko 600 ko 700 ko dubu guda ko ba haka ba bai ma santa ba an ka danganta mai sai ka so ta hitina kana kamce in ka dan malikiyan an ka soki kaulin sai ka ce an soki imamu malik alhali imamu malik bai ko san da magana ba kina fahimci wannan me zai kara karantar da mu haka nan babu man tajibu alaihi zakatul fitri bari ka ji wani babu man tajibu alaihi zakatul fitr حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر wannan babi shi yasa aka cire ma Imam Malik wanda ka sanya adalci fatawacewa zakatul fitr sunnata ina jin duk wanda ya karanci fiqhun malikiya ko eh wa zakatul fitr sunnatun wajibatun aka cewa ko sunnatun wajibatun tun daga iziya hamu da wana sunnatun wajiba ko ehin wanda imam malik shi ko yana da fahimtar cewa ba sunna aka ce mata ba ba sunna ta ba ga fika ha'u mun sai an kace sunna mun sa abin suka ne sunna ko yawwa kanin farilla ko ba haka ba shi sa kullum ana jaddadawa a ce abinda as sunna in an ce mata ma sunna zakatun iri sai dai in kana nuhin mi sai in kana nuhin sunna waccan wadda annabi yayi kila an fahimta a yayin da kuma cikin fikihun ba ita aka mihi ba wannan shi yasa Imam Zurqani da yazo wannan gabar yayi raddi sosai yace wannan ita ce fatawat Imam Malik na cewa zakatul fitri wajiba ta farilla ta wajiba duk wanda ya danganta ma Imam Malik wata fatawa da ba wannan ba fakad akhaba kila an fahimci wannan ehin babu man tajibu alaihi zakatul fitri wa zakatun fitr ka wajaba akai ne mana ya sa ta anan saboda ni saboda sunanta ita ma zakka ko shi yasa ta ba yasa ta babu zakka wasu suna sa ta bayan ramadana ko ba da siyami bayan an gama azumi sa ta saboda ni saboda ganin sadda aka yinta bayan an sha ruwa ko ina jin duk wajen yana ya dauka ko in ka sa ta cikin zakka kaga inda ta fito in ka sa ta ba da siyami ka inda ta fito to imam mali ya sa ta bayan zakka حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفئر yana fidda zakatul fitr zakatul zakai an gilmani a madadin yana hiddan ma gilmani bayinai gilman gulam shi jam'u gulam kalimar gulam haka sahabbai suka kiran duk bayan da suka mallaka gulam aka cewa kila an fahimta asali ma hadisi ya zo da ishara cewa kakka kira ɗanka ya abdi kakka ce ya abdi sai dai ka ya gulami wa ya fataya afwan ba ce ko bawanka kakka ba shi kalima abdi kila an fahimta saboda dukkan ka da kai da shi gaba ɗaya dukkan abdullahi na ko sai dai ka ya gulami ko ya fataya an gane kenan ko to nan gilmam yana nin abidi ko mhm, yana fiddan mabayinsa alladhina biwadil qura wadanda awwadil qura na ko gari na kusa ga madina wa bi khaybar kuma wanda aka khaybara da bayi can duk shi ka hisan musu zamu hiccin mu wani fikihu imam mali zai wata magana a gaba wanda a wannan gurbin an samu mazhaba hudu gurin imam mali na tashi fatawa abu hanifa na tashi fatawa shafi na tashi fatawa ahmad bin hanbal na tashi fatawa ko amma ku rike min nan ina na yaran nan ko bayan nan na abdullahi bin umar suke a madina shi yana a madina suna ina suna kura Wafi kura ko suna khaibara ko to a riki ashe kana yadda hiddan mabawanka ko da yawa na wani gari in dai ka adda iko nai ko mini san garin da yake kana hiddan mai kai kana nan shi yana wani wuri ko an fahimci wannan ko eh eh saboda kana hiddan ma yaron ka dan kama kana hiddan mai na wata kasa yana karatu can ka san dalibi na ba wani abu gare ba ko eh yana saude na karatu ko da ke saude akwai hali su ba su da matsala ko ba haka ba suna da wata kasa kai an bace ta dan kasa ya ce an soke ta amma yana inda dai adda ciya ko ba haka ba to ka kana ihsan mai can ko ba haka ba mhm wa haddathani an malik wa haddathani an malik أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه وحدثني عن مالك امام يحيى yace ya ban abu marwan yace babana yahya ba labari daga babban malamin sa malik anna a hasana ma su waga magana imam malik malik ya ce mafi kyawun abin da ji a wannan matsaloli ku saurara na ji abubuwa da yawa amma ga abin da ni zaɓa wanda ni cikin abubuwan da ni ji fi ma ya ji ala rajuli ga abin da ka wajaba kan mutum min zakatul fidiri na zakafi da kai shine ga abin da ni ji annan rajula shi mutum yu'addi zalika zai ba da zakafi da kai an kullum man yamanu nafkatahu ga duk wanda shi mutumin yalla munci ci da shi shi an wajibi ya ci da shi kamar matakka ko ƙananan ɗiyanka in dai kai al zaman ci da su kanka yake zaman to kai za ka fissan masa wanda yake wala budda lahu min an yunfiqa alaihi irin wanda babu makawa kai ka ci da shi ba daukan marai dai kai ba ba ɗan tausayi ne haka kana bashi abinci ba ko ba haka ba ba irin wanda a ganin bai da abin yi ba bai da abin da dan yaron cikin gari ko cikin unguwa ya rasa abin da yake ko almajiri ka ce to shikenan wani ka zan ka zuwa gida gidana kana an satto kullun ko ba haka kaga wannan an ce maka mai na kai ko ba haka ba ba iri ne ba a wanda dole na ka ci da shi to kai ka za ka yi son sannan ba shi dai ba wal rajul yu'addi an mukatibihi wa mudabbarihi mutum zai hidda zakatul fitri ga mukatabi nashi mun san mukatabi wanda ka daura mafansa ina mun kai shi bulugu ko muwadda bulugu wanda ka daura mafansa yana baka kadan kadan kadan kai za ka biya mai wa mudabbarihi wanda ce in na mutu bayana ka zama da kai za ka yi san mai zakka wa raqiqihi da bayi ne waɗanda bayi na gaba da baya ba mu dabbarai ba ba katabai ba raqiquna kullihin dukan bayin ga'ibihim wa shahidihim na nesa da su na nesa da shi da na kusa da shi na nesa da na kusa man kana minhum muslima amma wanda an musulmi cikin su su bayan wanda an musulmi kai wa man kana minhum litijaratin hadda ba wa, wa man kana minhum litijaratin aw li ghairi tijaratin kai hadda bayan da ka sau ko na kasuwanci na ko ba na kasuwanci ba yana kai kana sana'ar bayi sana'ar bayi ka zo ka sayar ka so ka sayar to duk waɗanda ka sauka man ka sayar da su azumin ramadana yanzu an ka azumce shi lahiya kana hissa musu zakka zakatul kana fita zakatul a madadin su koda kuma na sayarwa ne an fahimci wannan ko nan imam sauran mazahibu sun sa ma imam malik anan an ba ta akaban da kasu mai magana kan gaba suciya sun ka illi tijara na suka ce ayya imam malik ka saba wata ka'ida taka inda kun tuno akwai wata ƙara da mun ka wuce imam malik ya yi kokari ya zauɗe ma zakka biyu ga dukiya guda kutuna da karatun ya zaude maza ya ce ba a zakka biyu da dukiya guda har ya ce idan mai abu ya hidda zakka ta yi wancan ya sayi bai hidda zakka har ya ce idan ka su abu cikin bisa icce yi ko ba haka ba in ya isa ci ya isa ne na to zakka akan ba'i take sai in ya kafa sharaɗinta ga mubtali ba a cewa kai ba'i kai shi mubtali ɗayan ku zai yi kila kun tuna da karatun sai aka ce to akar Allahu anan in abin kasuwanci na bayan da so na kasuwanci suna zakka ba su zakka waccan zakka ta shekara shekara suna zakka urudu tijara ba su da zakka ehe urudu ko da mutane na suna zakka to ga na so urudu bayi su urudu tijara sun shekare ba zai hidda zakkar su ba sai na hidda zakkar su ramadana kuma daidai da ya kare sai na hissa musu zakatul fitri mi an kai zakata ni kila an gane zakka ji an ka hisa musu ko sai suka ce imam mali ya wa kaida ta na cewa ba a zakka abu guda sau biyu kila fahimta amma shi ya hisa musu usul na cewa a'a ai waccan zakatun minhum ta ita kuwa ga zakatun alaihim ta shi bambanci ko ba haka ba ehem wannan wata ibada ta da su suka yi na azumin su zakkar su da sauransu su suka bayar sai ka biya a madadin su su ko waɗanga na dutse ka ta kawa zakka kila an fahimta su ya ce to shi an bambanci ala kulli halin wannan na cikin muhallin nukta wadda an ka yi mu'arada to shi ga imam malik bayan nan na kasuwanci na kuma na kasuwanci duk zaka fita wa mallame ku minu musulmi amma wanda ba musulmi na ba shi kan fala zakata alaihi babu zakka alaihi ga ubangidan fihi game da babu an gane ba baka yadda mai zakka tunda ko azumin bai yi ba ba ko da ke ba azumin ya kaida ba amma dai ba musulmi na ba an fahimta kenan a gurguje malam wa haddathani qala malik qala malik fil abd al abik إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه wannan shi an muhallin saɓani a cikin mazahib uku ko hudu shin bawa gare ka sai ya gudu fat ya ɓace kana ana idan shekara ta kana hidan mai zakat zakat kono ka san da amaci ma kwanci na ko nan bai da ko nan ba wani abu ya kai ba saboda haka inda yace can dama bai da wani abu illa dai kai ya ja ma hasara ya tai da kuɗin ka kila an gane don shi ya kuɗin kuma ya gudu kana hiddan zakatul fitri a madadin irin wannan ƙa'ida da naka nan imam malik ke gwari gwari ya raba imam ahmad imam abu hanifa yayi bugu guda kamar yadda imam shafi yayi bugu guda imam abu hanifa imam malik gwargwarin da yace a idan bawan ka san garin da yake kuma kana zaton zai da irin wannan da ka san kai Allah wani ko gudu ya ba ya ci saka yi san zai da ina nan fa ma wahala ina nan zai dawo yunwa ciki ne ɗaya ta sai dole ya dawo saboda ka ba ta kuɗi na dan da sai ko ba haka ba ka san inda yake ka san zai dawo yace to shi wannan kana hidan mai amma wanda ka san dama sanadiya ka in yatta ya ta ko ko ba haka da labari ne ko a mace ko a raye yace ba baka hidan mai don ba naka na ba baka san inda yake ba to shi gwar gwar ina ya bambanta Abu Hanifa yace da ka san inda yake da baka san inda yake ba da kana sa ran ya dawo da baka sa ran ya dawo duk dai bai cika hannunka saboda ka babu zakka gaba ɗayan su shi gaba ɗaya share ce fala zakata kila an fahimta imamu shafi shi ko gaba ɗaya ce ka ta yanda yake baka ta yanda yake ba zai dawo bai dawa duk wanda yake dai na ka daina i sai ka haɗa zakatai kila an samu akawalin ko to ga bari mu bari mu karanta na Imam Malik ga wuri qala malikun fil abdul adiki Imam Malik ce gabawa da ya gudu inna sayyidahu inna sayyidahu hakika gida nai in alima makanahu in ya san bagirin da yake aw lam ya'lam ko bai sani ba wa kanat ay wa kanat gaibatuhu qaribatan ko kowa ce da yayi dai kusa take nan kusa kusa sai an kace ai nan kusa ta ko fara. ko kuwa ai shekaran jina ya shige shekaran jina bace ba ba rade ba ai kila bai dawo eh gaibatuhu qariba kuma shi ubangidan wa huwa yarju hayatahu yana zaton yana kyautata zaton yana da rai kuma wa raja'atu yana da maho ya dawo to shi kan fa inni ni kan ara ina ganin ina ganin ayu zakiya an hu hada zakka ya hada zakata ya hada zakatu kuda a madadi ne ina ganin haka ne inda ya san inda yake ko ku ya ji labari ko yana son rai da dawo amma wa in kana ya baku hukar dala in bacewa sai ko gudu ne ta tsawaita da tumbara ko tumbariya ko kaga ya rabi eh a inda rago na bai ci suka ne da bai kawo yanzu ba kai ma ka sani to tunda haya kawo yanzu to akwai wani an kai wai isa min haya ɗabi tsammani amma ma da ce la ara an yi zaki a ni ka ina ganin bai bai wahala kashe kuɗi ne ko ba haka ba waɗancan sun tayi kuma ko biye ina kashe wasu bai hada zakka wannan fike hona ko ku wannan fahimta ta ko ba haka ba na ba ku sauran fahimta imamai guda biyu wacce ka zaba kai kila eh wacce ka zaba wagga kun zai malikiya kenan ko ta yi daidai to shi kenan qala malik tajibu zakatul fidiri قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين wato in kana jin wani fikihu sai ya baka dariya ya baka mamaki wata magana in ka ji ta ka sai ka aza kissa kullun ka ji an faɗi hadiya ta ilimi kakka yi irin na mahaukaci ka ce wala duk duniya mu yadda ka faɗa wata magana ko ba haka ba wani sai ce duk duniya yanzu kana zaton ciya manzo sallah sai faɗi magana cewa abu wajibi na yana nufin ƙauyawa ba ƴan birni ba ko yana nufin ƴan birni ba ƙauyawa ba kamar ɗauki zakatu zakatu fi'ili cikin cikin hadisan duka kafa kulan su kana batun annabi na nufin ƴan madina banda ƙauyawa ko ku kana zaton kawayar ce banda yan madina bari ka wata magana ta imamu malikin sai kai mamakin yadda ta hito sai mu hada ma mahitarta qala malikun tajibu zakatul fitr zakatul fitr tana wajaba ala ahlil badiyati ga yan kauye kama tajibu kama ta wajaba ala ahlil qura ga yan alqarya da ba kauye da dan birni duk tana wajaba gare su wa zalika dalili anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah farada zakatul fitri ya farlanta zakatul fitri min ramadana ta ramadana ya farlanta ta gawa alan nas akan mutane to abba mutum ba cikin su dan kawai ko dan birni duk mutane na to alan nas ya ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa min al muslimina nan malik yayi wani irin ladabi amma kuma ya ya daure ya cije ya ga girman manzo sallallahu alaihi wasallam girman annabi sallallahu alaihi ya fi kowa ga imam mali shi na ka cewa ma min ahadin illa radda wa rudda alaihi illa sahabu hadal qabr kaulin ga da wanda ka cewa dan birni an ka azama zakka bayan kalba kaulin malami ne na ibn shahab az-zuhri da laysu ibn sa'ad da rabi'a rabi'atu ra'i in kana neman manya-manyan malamai imam malik guda biyu a ɓangaren fikihu rabi'atul ra'ayi, a ɓangaren hadisi ibn shahab zuhri kila kun fahimta sannan wanda suka taka eh, tangal tangal cikin ɗalibai wajen karɓar karatu wajen ibn shahab zuhri suna musabaka ta tsira hadisi shine allais ibn Sa'adin, wanda kamar yadda imam malik yake imamu darul hijra shi malik ibn sa'id imamu ahlul misra imamu darul diyarul misriya ko ko diyar eh, eh, imamu diyarul misriya suka cewa ko imamu ahlul misra laysu ibn sa'd an fahimta to fatawan malami ne a bangaren hadisi shine wa muhammad ibn shahab az-zuhri fatawan malami ne a bangaren fiqh shine wa shine rabi'atul ra'i babu zakka gaba kauye yan birni yan makka ɗaya eh, ɗaya yan madina ɗaya ba su an birni ba yan madina ɗaya sai yan makka su ɗaya ka zakatul fitri kila kai baka taɓa jin gaba. ko ba haka ba yau in wani ce karanto ta sai ya zai wada mutane ce ya gano babu zakka sai yan sakwato duk dan dangi da dan kaza dan ko ba haka ba ku yi hankuri yan dangi ba kauyana ba amma dai sai ya ce duk dai sai dan gari sakwato kila an gane ko karatu sai ka zan kai ne amma imam malik ya karbi wannan sai ya ruhe ta ba tare da ya ambata ma wanda ya faɗe ta ba ba tare da ya yi raddi ko ya ashar ba ko ba haka ba tsanake sai ya maita raddi ya kwaɗi fatawat sannan ya kwaɗe madogara saurarawa da ya ce cewa ya yi ƙala malikun jibo zakatul fi'il ala ahalil badiyati kama jibo ala ahalil qura mi addalili wa zalika anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, fara da zakatul fi'il min ramadana Alan nasu ala Kulle hurrin wa abdin zakarin aw unsa min muslim sai gum sai ka ce ka wacce sai ka aka wacce ka ga magana ba ba haka ba to in ka bi za ka ga haka kan haka ita ma ga izna ta gare mu dunya ma mali ya faɗi wata fatawa ta saba ma hadisi ko ta samu aya ba shi a dalilin ka so kai ba ko ko ka batai ko ka ce dan bid'a ko ka ce dan ni ko ka ce kaza kaza ai mun san ɗaya daga cikin dalilan da mutum ka saba ma hadisi ko aya ko cikin ikhtilaf ulama ko ba haka ba amma kuma a lokaci guda ba shi aka cewa kai ba ka je hadisi ba malikiya ka kai ko shafi'iya ka kai ko hanafiya ka kai ko hambaliya ko dan kungiyawa ne kake ko dan mazabin ko malamin ka wani kila fahimta manzo sallallahu alaihi shine a haqqo bil ittiba duk wani duk babu wani daya guda illa face yana kure ko ba haka ba babu wani wanda haka bi ido ruhe shi bai kure duk abin da yace shi kenan shi ad babu shi duniya ga yan ba manzon Allah ba saboda haka duk duniya kai ta ma ce ko duk duniya ta taru ta saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi da ana yiwa bai yiwa da amma kaddara da zai yiwu da kaulin mun sallah sun shi amai cincin da aji duniya kila fahimci wannan bale wani malami bale wani kaza bale wani ku fahimci wannan amma kullum in kana karatu ka yi shi a fuskan ladabi ka yi shi ka aka fahimtar ka ko ba haka ba kasancewa wannan ya ba da gudunmawa iyaka kokari na wajen yin daidai illa dai ajizul insani na wa kulikal insan da'ifa Allah ya samu gani ina jan lokaci yayi na so ka in kare mu tashi kitabu siyani sati na kai amma lokaci ya riga ce cika tun takwas sabuga ajiran ko to subhanakal Allah kana karanta mana dan ai hankuri akwai wasu yan tambayoyi guda uku zuwa hudu dai muna nazarin su kamun in karanta wannan wannan cewa assalamu alaikum wannan ce assalamu alaikum ala gafarta malam wannan ta cikin tsohuwar tambaya ta rade kware da gaske ala mm, assalamu alaikum malam shin ko ana sabani wurin fassara hadisi ko aya a tsakanin malamai ina ji da amsa ai kila ko yanzu mun ba da amsar ta ko cikin karatu ya gane ana sabani ko hmm, hadisi na tawa ai sabani ina jin ya samu kasu din ikhtilaf asbabu ikhtilaf ulama ko wanda muka yi masallacin malam misali kuwa eh, dalilan sabanin malamai zakatu janin zakatu ummi ba ya malami sun sabani cike ba ana sabani sosai saboda haka kokarin akai adiba daidai in kana da wannan ahaliya duk da jahiliya tana da wuya ga mutane yanzu saboda haka dai ka ka zan kana da dai malami mhm. kai kakka zan mai nazarin dare ko ba haka ba ka zan kana da malami karanta ka karanta assalamu alaikum malam don Allah ne ne hukuncin mutumin da aka bawa kuɗi sai aka ce da shi ga abin da ake so yayi da kuɗin sai ya zo ya samu wata matsala sai ya yi amfani da waɗannan kuɗin zuwa ga wani abun da ba wannan ba to menene hukuncin sa alajiran magana kaga wannan duk tambayar ba ta da kai hankali ba ta da wata ma'ana ko ba haka ba bai faɗi ni an kace ai da shi ba bai faɗi ni shi yayi da shi ba ko idan ga tabara wuta ya sato ka ya zo an ka sace sai ci wai su mutane in kai abin ganga sai mutum sai zai ma abin ganga ko <laughs> yawa ta zo kai abin nan sai wani ya tuye ma abin nan duk inda an ka tumi na an ka faɗi shi ma haka yace mutum na ba kuɗi yace ga abin da ka so kai sai ka canza kai wani abu kaza kaza ina da inda ambata mana don fatawa tana canzawa da ya ambata mana abubuwan ko ba haka ba amma fa man khafa min musin janafan Au au isman ehin ehin fala isma alai idan an ka bamma mai wasiya an ka ban masa wasiya nasin qur'ani mai nasiya an ka ban mai wasiya wasiya akon mutum na zai mutu sai ban ma wasiya ta iyalai ne ya baka abu kaza ka son ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza rubuce bayan rasu aka zo aka yi da rasa abubuwan sai an ga akwai zalunci ciki akwai kare doka Allah akwai karkacewa kila ya ce a doki kuɗi a bawa ne amma wani nan da ya ba su wa magadi na annabi ya ce la wasiyata li warithin ko ba haka ba sannan ya ce a kwashe rabin dukiya ce a bawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulus wa sulusu kaseer ko ya wuce sulusi ko ba haka ba ya ce a yi a doki dukiya ce a gina gidan dambe ko ko ba ko a yi kaza ko ba haka ba kaga isman na sabon Allah na karara to sai kai sai ka gyara sai ya gyara inda ya wuce sulusi ya kuya mai da shi sulusi inda ya ba mai gado ya ce ba a ba mai gado kila a soke ko ko yan wasan ka ce a bashi mummun yahi kila ko masallaci inda ya ce a gina da gidan dambe sai ya ce a bari a gina masallaci ko ba haka ba kaga da ya ambata mana to sai cewa an ba kuɗi kai abu kaza kai wani abu kai ko sai kai wani abu da su kaga har zuwa heto ba eh ayi magana mu gane inda an kai yawa shi malam tambaya ta anan shine ya halatta a yi sallah a cikin ɗakin da da ke dauke da hotuna ko kuma jikka ta hotuna a je cikin ya halatta ayi sallah a ciki shi hoto haramun na sa hoto haramun na naka hoto haramun na in kai sallah ɗakin da aka hoto sallah daban hoto daban kila an fahimta kai dai kai harama shi lika hoton amma sallaka tana nan ko ba haka ba ka dan koma a dare ai ko ba haka ba ni mai dare yace wa man nazara ila haramin daga ta malaka yace au saraka fi salati ya jero su abubuwa wanda cikin sallah ya dibi haram ko ba haka ba ko ko ya yanke aljihu cikin sallah kasa ku yan tsabe cikin sallah mi malam yace sahha salatu idan sallar da ta yi amma mi haka yace ko to idan sallar dai tayi ko ba haka ba eh to haka dai ita sallar tayi sai dai ba mu ce a amsa ba ko ba haka ba amma ku fahimta akwai fiqhun da malam akula kula da fiqhun sai a ce cewa akai fara'at zimmatuhu ba mu ce sahha salatuhu ba ba mu ce qubilat ba fara'at salatuhu ya doke abin da an ka azama ba ba an ce sallah ba an ce azhur ko shi a wallahi shi kaza kaza zai azhur ya wallahi yayi ta wanda aka yanta dai ko yanzu ya dakin ta mai hoto ko to shikenan babu dalilin aka ce a kama shi a kashe bai sallah ba ya ya sallah amma cewa an fatta cewa ta inganta cewa kaza cewa kaza ba aikin muna ba amma dai ya dauke wajibin da an ka azama yayi sallah baka ce mai kahiri baka ce ba ta yi ba ya ya azu wajibi wato karbata ko shin karbata dai to wannan kuma al'amari na da Allah ya samu gani sai dai rika hoto a kula ina da hadari ga addini ta ai ka sani ke nace mala'iku za su ga cikin ɗakin ta gashi ya san hadisi ko ba haka ba tunda yau ka tambaya san wani abu game da haka mhm. assalamu alaikum ko akwai ya ko ba aliya ga wanda ke sallar nafila eh duk abin da ka kawo qabli ko ba aliya sunnah sahawi ga farilla yana kawo ga nafila ga farilla yana kawo ga nafila a kula sosai kware da gaske sai dai kila dan abin da sai zan kara ai hakuri akwai abubuwan da ka kawo ba'adiyya a mazhabin malikiya kila an fahimta to in in su ka ɗauka to takan ɗauro in waɗannan abubuwa ka yi su ga nafila babu ga malikiya bayyana ko asarta tana kawo kabli ko ba'adi shi da kun kun san da haka nan barin sura tana kawo kabli ko ba'adi kun san da wannan a ina wani abu daban irin waɗannan tasowa daga raka'a ta biyu ka miƙe in farilla ta ko ga subahin kai raka'a biyu sai kan miƙe sai ka ci gaba ba ta cika ba sai ka baka tuna ba sai da kai ruku'i ka taso sai ka ci gaba subahin da ita za ka duk inda kake ka dawo ko amma nafila suka ce in nafila ta ka tuna har kayi ruku'i ka taso shikenan ba nafila raka hudu sai ka kara ta uku dai ka kara ta ka kara ta hudu sai ka zanna kai sai ka sallame ko ba haka ba to kaga akwai inda haka ne to in ka dauki ga mazhabin malikiya za mu ce duk abin da sai kuma akalar ya faɗi wannan magana duk abin da ka sa ba a ji ko ƙabli a farilla shi ka sa ba a ji ko ƙabli a nafila sai wurare shidda sai a koma cikin mi cikin asadarjin ka yana nan cike daga cikin su na bata bayyana ko asartawa bare sura ko wani abu shi da an fahimci wannan amma ka kumanta a bulugul marami mun yi karatun babu su sahau mun bata dudu duga sallah wuri shida ɗaya na aka wa ko ba a yi kila ba a manta ba duka duka babu wuri abu shida ɗaya na to abu shida ɗin nan in ka kula da kyau suna samun ka cikin farilla suna samun ka cikin sunna afwan to in ce cikin nafila nafila ba suna ba suna samun ka cikin farilla suna samun ka cikin nafila ko ba haka ba abu shi din nan kila an fahimta to in wannan na kai to shikenan kun san ga hadisi asarta ko bai na bai da kabli bai da abani barin sura bai da kabli ko ba da shessa ba a sa shi ba amma dai ala kullu halin sai a ko ba ga bulugul marami babu sujudu sahawi kila na jin mai mai karatun da duk cikin littattafan da mun kai ba mu iri ne ba sai da mun kai ta bulugu sai da muka tattara hadisan duka saboda ka an koma za a ji shi insha Allah ta'ala shi mallam yana hukuncin sahur da ake yi kuma ga ga masallaci a cikin shiya saboda kawai nan ne wurin hira ko ran sana suna manzo sallallahu sallah wasallam ya kudurin yace ya kone gidajen su ko lakar hamamta na amura bi rijalin ko فياتت ابن ثم امر برجل فتقام الصلاه ثم كذا كذا ثم انطلق معي رجال وباك الى الذين لا يشهدون الجماعه احرق عليهم ko masallaci amma kowa na can ya ita addaba ko ko majalisa wanda aka ce ko wannan ya saba murnin manzo sallallahu alaihi wasallam kadiba arkanul fata arkanul islam na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya jaddada kakkausar suka suka game da wannan a shi ma yayi kira ga gwamnatin su ta saudi ta ɗauki mataki ga irin waɗannan da halin bai da kyau ya eh, shi mala assalamu alaikum tambaya ta nan ne mamaci ne ya mutu ana da shi bashi sai magadan su suka biya wani sashi na bashin sai mai bashin ya ce to sashin ya yaye a yaye marga a yi mai sadaka sai suna ga cewa suna da bukata sai suka ɗauki kuɗin ya halatta ita ma ce irin gidan ta ko mhm. sannan kuma ya kamata shi mutum duk abin da zai fara idan ka tambaya tambaya meye shari'a ta yi tanadi game da wannan ko ba haka ba idan kana biyan mutum bashi abin da ya so kawai ya zama ya samu bara'a daga wannan bashi ka ce ka yaje masa wannan shi ne mafi sauki gare shi ko ba haka ba amma dai wanda yake din ya halatta in kace ai mai sadaka da shi ina jin a wanda yace ai sadaka shi ya yahe ko to amma kuma madadin ya bari magadan su in wani arba kan da gado sai shigo da wani abu sai ce ai mai sadaka shi yasa wadanta sun ka samu damar su ya sashe ko mhm. Ladi ya ce ya yahe mai kenan wannan abin sai ta zan cikin dukiyar sadaka eh cikin dukiyar magada arawa magada da kana aswabu amma wancan dai ban ga ban san abin da ce na lahi game da shi ba ina jin ai hankuri wannan tamboyi na yanzu na sai ai hankuri da sai zuwa lokaci insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik